ku danna subscribe domin ganin shirye-shiryen si zamani ka gani mu yi da sai zo mai karatu ne, yanzu ga ci mun gama karatu ma a shi kwallon yamma ka san mutumin naka bai ɗauka shawara wallahi haka yake da shawara salamu alaikum ah, ya ake cikin maza ya har ku Allah to ta mi an yi an yi kai karatu ka ki yanzu ga yana har mun gama mu ma shi kwallon mu sai zance samu wallahi ku ku da kun kai karatu yanzu ba ku gada mun komi wallahi mu ko me ta ce kuma shi what is enough my name is Sizu Balbali Ka gani? Ka gani ko? Ni na aka gani. Kai tsaya. What is your name? A noun is a tip or animal or tip. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.